Tofa, wannan shi ɗan Najeriyan da ya sa a binne shi a raye da nufin ya tara followers kafin ya fito. Amma abin da ya faru da shi shine zai baku mamaki. Shi wannan ɗan Najeriya kamar ta gani sunansa Youngsi ya sa aka haɗa masa 'yan makararsa ta katako da kwan fitila da komai aka hada aka raka rami aka binne idan ba ku manta ba watan da suka bata Mr Beast ya sa an binne shi a kasar rami har na tsawon kwana bakwai to shine mu ma wannan low budget Mr Beast din na Najeriya ya sa aka haka rami aka sa masa magararsa ta katako da yar sa aka binne shi idan ba ku manta ba Mr Beast nashi akwai oxygen ne kayan abinci snacks da sauransu amma ha Mr Beast din na Najeriya da fanka hannu ya shiga wacce ake wa caji caji ya kare a gefe guda ku ga yan banzan power bank nan jarakunan ruwa da ya ɗuɗɗura a cikin roba na san dai wannan roban ba su yau su aka yi ba in ce muku da aka tashi kwallo budget Mr Beast kwalliya haɓa bata biya kuɗin sabulu ba domin tun a cikin ramin abinci da ruwan da ya shiga da shi ya kare kai da aka buɗo shi daga cikin ramin ma sai da aka kamo shi aka fito da shi daga cikin ramin sabida ya jiga ta ya wahala ga gumi ga zafi ga yunwa Kar ta gani za a ciro shi daga cikin ramin ku gani ya kasa ma motsi <laughs> babban kuma abin takaicin shine TikTok sun yi banin din akan din shi baki ɗaya kamar yadda kuke gani to ba na ga muku ta yadda ya shirme Usual idan mutum zai irin wannan da zai dauki wani topic ne ya raising awareness akan shi Mr Beast yayi nashi ina ga akan environmental stuff akwai wanda zai ce dan ya raising awareness akan fyaɗe da ake wa 'ya'ya mata da sauransu to shi yayi ne domin followers kuma ya fito an yi banin din account din nashi shin wani irin fata za ku yi wa Mr Beast ɗin Najeriya Allah sa mu dace